This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba ya ko makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safe yau talata 20 ga watan Agustan shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Aisha da kanin labarai. Yayin da aka buɗe babban taron jam'iyyar Democrats a birnin Chicago na jihar Illinois, masu zanga-zanga sun yi dafifi a harabar inda ake babban taron. a rana na farko suna masu cewa suna da ƙudurin bayyana rashin goyon bayansu kan yakin gaza da sauran batutuwa Isra'ila ta amince Amurka ta tsoma baki a tattaunawar sulhun da ake yi don cimma matsaya akan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a yakin Isra'ila da Hamas. sannan shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya ce burin dakarun kasar shine lalata kayakin da za su taimaka wa rasha a yakinta da ukraine a cikin shirin za ku ji cewa shugaban kasa joe biden kenan yake jawabi a wurin taron democrat na kasa da aka fara a jiya litinin a birnin chicago a cikin shirin za a kuma ji cewa mahukunta a jihar Jifan jamhuriyar Nijar na ci gaba da karɓar 'yan Boko Haram da suka tuba suka mika wuya. Kamar kowace safiyar talata yau ma muna tafi da shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto wanda yau shirin zai duba batun mu'amalar malamai da 'yan siyasa a Najeriya. Amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. ga labaran duniya. Yayin da aka buɗe babban taron jam'iyyar Democrats a birnin Chicago na jihar Illinois a jiya Litinin, inda manyan zababbun 'yan Democrats wasu jerin mutane suka gabatar da jawabai don nuna goyon bayansu ga mataimakiyar shugaban ƙasa kuma 'yar takarar jam'iyyar Kamara Harris da abokin takararta Tim Waltz. masu zanga-zanga sun yi dafifi a harabar inda ake gudanar da babban taron jam'iyyar na democrats na ƙasa a ranar farko suna masu cewa suna da ƙudurin bayyana rashin goyon bayansu kan yakin Gaza da sauran batutuwa. Jami'ai a Chicago sun ce za su yi duk mai yiwuwa don tabbatar da an gudanar da zanga-zangar cikin limana Masu zanga-zangar sun ce manufarsu bata sauya ba tun bayan da shugaba Joe Biden ya janye daga takarar. Sannan jam'iyyarsu ta yi maza ta marawa mataimakiyarsa Kamala Harris baya. wacce a bisa doka za ta amince da tsayar da ita a matsayin 'yar takarar jam'iyyar a wannan makon masu fafutuka sun ce a shirye suke su jaddada sakonsu na neman ci gaba a gaban jigajigan shugabannin jam'iyyar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa da yammacin jiya litinin a tel aviv cewa firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya amince da tayin amurka na shiga tsakani a tattaunawar sulhun da ake yi don cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a gaza don haka yanzu hamas ce ta rage ta amince a halin da ake ciki kuma ana sa ran ci gaba da wani aikin rigakafin cutar shan inna a gaza ba kamar yadda aka tsara ba a ƙarshen watan agusta da satumba duk da irin sakamakon da zai biyo bayan tattaunawar yarjejeniyar tsage ta buɗe wuta blinken ya ce yanzu hamas ce kawai ake jira ita ma ta amince sannan da taimakon masu shiga tsakani wato misra da qatar da amurka za su haɗa ƙarfi domin kammala shirin a cewar blinken ga manema labarai ba tare da bayyana ko an duba bukatun da ƙungiyar mayakan hamas ta gabatar ba ziyarar blinken karo na tara a gabas ta tsakiya tun bayan barkewar rikici a gaza cikin watan oktoban 2023 na zuwa ne a daidai lokacin da amurka misra da qatar suke yunkurin ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakanin isra'ila da hamas da kuma sako mutanen da ake garkuwa da su Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa jiya Litinin cewa ƙasarsa ta samu cika burinta tare da kai hare-hare na kimanin makonni biyu zuwa yankin Harsk na Rasha. Lamarin da ya samar da wata kafa da za ta kare kanta daga hare-haren Rasha da zamar wato da damar zirga-zirgar dakaru daga kan iyaka zuwa cikin Ukraine. Zelensky ya ce mun fara cimma burinmu. a wani harin bazata kif ta aiki dakaru zuwa kan iyaka a ranar 6 ga wannan wata na agasta irin shi mafi girma da ukraine ta kai tun bayan da moscow ta fara mamayar ta gadan-gadan a ukraine a watan fabrairun 2022 yayin da dakarun ukraine suke fafatawa a yankin gabashin kasar Kiev ta kuma shaida cewa kutsawa cikin wani yankin Rasha dabara ce da za ta tursasa wa Moscow ta amince da yarjejeniya cikin adalci idan nan gaba aka nemi zaman yin sulhu tsakani don kawo ƙarshen yakin duk da cewa yanzu haka babu ko ɗaya daga cikin biyun da aka shirya yi. Ukraine ta ce ta kama ɗaruruwan sabbin sojojin Rasha a yankin Horsk sai dai kuma a yankin gabashin Ukraine dakarun kif ba sa samun nasara kamar a Horsk. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. amma kafin nan a jiya litinin ne aka buɗe babban taron jam'iyyar democrat na ƙasa inda wakilai suka ƙara tabbatar da mataimakiyar shugaban ƙasa kamala harris 'yar takarar shugaban ƙasa da tim walz mai dafa mata baya a matsayin mataimakin shugaban ƙasa shugaban kasa da jigajigan jam'iyyar da wakilai daga jihohin amurka da suka taru a chicago a jihar illinois sun yi jawabi akan karfafawa 'yan jam'iyyar da su yi aiki tukuru domin samun nasara a zaben na ranar biyar ga watan nuwamba a farkon jawabin nasa shugaban kasa joe biden ya kira ga wakilai yana cewa Are you ready to vote for democracy and for America? Shin kun shirya ku zaɓi 'yancin kanku? Shin kun shirya ku zaɓi demokaradiyya? Shin kun shirya ku zaɓi Kamala Harris? To wannan shine abin da ya fi dace muku da duk wani abin da za ku yi a ranar zaɓe. shugaba biden ya tuna tunasar da mahalarta taron cewa kada su manta abin da ya faru a ranar shida ga watan janairu shekarar 2021 inda aka samu bore wanda ake zargin tsohon shugaba donald trump da iza magoya bayansa joe biden cewa yake There no place in America for political violence. ya ce babu wani gurbi na tashin hankalin siyasa a amurka don haka ina kira gare ku ku mai da hankali ku zaɓi zaman lafiya kar ku je ku fada a hannun wanda bai ci zaɓe ba amma yake kokarin ya murɗe zaɓen uwar gidan tsohon shugaban kasa bill clinton hillary clinton kuma tsohuwar 'yar takarar jam'iyyar democrat a zaɓen shekarar 2016 ita ma ta gabatar da jawabinta tare da yaba wa joe biden da irin dattaku da ya nuna da ya janye daga takarar Ga dai Murtala Faruk sanya na da fasaran wasu muhimman kalaman nata. kamar yadda aka aladanta an bude babban taron na democrat ne tare da jawabai sakonni da kuma matsayar delegate daga wurare daban-daban kan tsayar da 'yar takarar ta shugaban kasa da mai mara mata baya tsohuwar 'yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar a zaben shekara ta 2016 hillary clinton na daga cikin jigajigan jam'iyyar da suka gabatar da jawabai a ranar ta farko inda ta mai da hankali kan halaye ɗabi'u da kwarewar da suka sa 'yar takarar jam'iyyar kamal Haris ta fi cancanta da shugabancin ƙasar ta ta'allaka fafutukar ta Haris da gwagwarmayar da ta yi a matsayinta na 'ya mace tana mai cewa su biyun su nuna irin yadda mata a amurka suke gwagwarmaya wajen samawa al'umma 'yanci say, keep going, Shirley and Jerry. da ta sha kayi a hannun donald trump na jam'iyyar republican a zaben na shekara ta 2016 a cikin jawabin nata ta caccaki trump ɗin da ke neman wa'adin mulki na biyu a zaben na bana musamman kan manufofin sa da ta bayyana a matsayin na biyan bukatun kai a maimakon ƙasa, a lokacin wa'adin mulkin sa na farko. Story of my life and the history of our country is that Progress is possible but not guaranteed. Ta ce labarin rayuwata da tarihin mu shine ana iya samun ci gaba to amma ba tabbas dole sai mun yi fafutukar samun nasara kuma babu gajiyawa a kowane lokaci akwai zaɓi shin za mu yi gaba ne ko kuma za mu dawo baya. Hillary Clinton matar tsohon shugaban kasar Amurka Bill Clinton wacce ta yi aiki a matsayin sakatariyar harkokin wajen Amurka a lokacin mulkin Barack Obama ta amince tare da bayyana goyon bayanta ga takarar kamala harris tun ranar da shugaba joe biden ya bayyana janyewarsa daga takara tare da nuna goyon bayansa ga mataimakiyarsa jawabin shugaban kasar joe biden ne ya rufe zaman taron na farko inda ya jaddada cewa matsayarsa ta janyewa daga takarar zaben tana da nasaba da kishin kasa da kuma kare muradun kasa. rana ta hudu kuma ta karshe ne ake sa ran Kamala Harris ta yi jawabin amincewa da tsaye da ita takarar shugaban kasa Amma kuma kafin nan manyan shugabanni a jam'iyyar za su gabatar da nasu jawaban ciki har da tsohon shugaban kasa Barack Obama da ma dan takarar mataimakin shugaban kasa Tim Walz. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Washington DC. To a gaida Murtala Faruk Sanyin na Ana sauraren shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye, sa'annan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a mu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da kuma Instagram. Yanzu ko ga Aisha da ci gaban labaran duniya. Ana ci gaba da yunkurin ganin cewa an kai tallafi ga miliyoyin 'yan kasar Sudan da ke bukatar agajin gaggawa. to sai dai kuma babu wani motsi akan batun tattaunawar sulhun da aka da zai kai ga tsagaita buɗe wuta domin har yanzu dakarun sojin sudan saf sun ki su aika wata tawaga a zaman tattaunawar sulhun da amurka take jagoranta a cewar wani jami'in amurka jakadan amurka na musamman a sudan tom pirello ya faɗa wa manema labarai a wani taron da ya gudana a geneva jiya litinin cewa la'akari da munin rikicin na sudan wasu tawagogi daga majalisar ɗinkin duniya ƙungiyar tarayyar ƙasashen afirka ta au saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa suna ta aiki akan batutuwan da suka shafi agajin jinƙai da kare fararen hula babu dare ba rana perilio ya ce aikin da suke yi yana tasiri duba da cewa sojojin sudan sun amince za su buɗe kan iyakar adre zuwa chadi wanda zai ba da damar shigo da kayan abinci da sauran kayayyakin bukatun jinkai zuwa yankin darfu da yakin ya daidaita ya ce tare da masu aikin kai masu ɗimbin yawa da kuma takwarorinmu masu aikin diflomasiya a fadin duniya a halin yanzu muna wata gabar da za ta kai ga buɗe kan iyakar adre inda ɗaruruwan manyan mota. motoci za su samu damar shigowa daga nan zuwa gobe a zahiri samun irin wannan yakan ɗau tsawon makonni ko ma watanni ya ƙara da cewa abin da wannan yake nufi shine za a fara ganin ana kai abinci da magani a wurare kamar sansanin 'yan gudun hijira na zamzam inda sama da mutane dubu hudu suke fuskantar yunwa da rashin abinci. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu yankin difa da ke gabashin jamhuriyar niger yanzu haka mahukuntan jihar na ci gaba da karban tubabbun mayakan boko haram waɗanda suka miƙa wuya a wani mataki na saka su a cikin al'umma bayan horar da su ta hanyar sauya musu tunani waɗannan tubabbun mayakan dai a halin yanzu suna gudanar da ma'amalan zamantakewa tsakaninsu da al'umma daga jihar difa wakilin murya amurka haru sulai rashidu ya aiko mana da ƙarin bayani jihar difa da ke tsakanin iyakokin najeriya da kasar chadi jiha ce wacce ta fuskanci barazanar kai hararen ta'addanci ba gagabci daga mayakan boko haram a shekarun baya lamarin da ya haifar da mutuwar fararen fula da suka hada da mata da yara ƙanana da basu ji basu gani ba da haka yasa wasu da dama suka bar matsugunansu na asali domin neman mafaka a waɗansu sassa na jamhuriyar Nijar yayin da waɗansu suka fantsama ta hanyar rayuwa a iyakokin kasashen tafkin Chadi idan za a iya tuna a jihar Difa rikicin ƙungiyar Boko Haram ya fara ne tun shekara ta 2015 inda a wannan lokacin ne gwamnatocin fararen hular da suka shuɗe suka ƙudiri aniyar neman yarjejeniyar sulhu da mayakan Boko Haram bayan fara cimma wannan yarjejeniyar yan ta'addan sun fara mika wuya ne a shekara ta 2016 nan take aka kuma ci gaba da mika su a babbar cibiyar da ke horar da su a yankin gudumariya da ke cikin jihar difa a wani mataki na canza tunaninsu ganin sun zama mutane na gari a cikin al'umma yayin da a shekara ta 2019 kuwa mahukuntan jihar difa na wancan lokacin suka umarci fara rarraba tubabin zuwa ga hannun yan uwansu malam kyari ari na zama ɗaya daga cikin tubabin farko waɗanda suka rungumi zaman lafiya ta hanyar aje makamansu a jihar difa da kuma har yanzu ke zaune salim alum a cikin al'umma. muna neman da agajin allah wajen gwamnati kawai da ya taimake mu ya ba mu kuɗin jari da mu shiga kasuwa mu. mu kama sana mu mu ci gaba insha Allah rabbana nan gaba cikin Nijar tashin hankali da wani masala wanga insha Allah mun rabu da su abun da sun ragu a baya ma insha Allah muna yi mu kokari mu kawo su duka ya zama cewa wanga abun babu mun ne mun san bakin zaren. Shin koyi al'ummar jihar ta Difa ke gudanar da ma'amalar zamantakewa tsakanin su da tubabbin 'yan ta'addan bayan kwa shekarun da suka yi suna kai jerin haren ta'addanci a cikin jihar ta Difa? Tambayar kenan da newa waɗansu daga cikin asalin jihar ta Difa sun yi ƙarin bayani suna masu cewa. Bagana malam gana mutanen nan da suke tada kaya baya suna nan damne muna tare da su babu bambanci na wani abu tsakanin mu da su. Fatima Usman mazauniyar Difa. Eto eh to kalobale ɗin nan gaskiya mun samu sosai ba zaman lafiya din nan gidaje kone kone wallahi an rasa rayuka sosai amma yanzu sun yi ka kansu alhamdulillah ana zaman lafiya da su game da yanayin tashe tashi hankulan da jihar Difa ta fada a shekarun baya to koya masu fashin baki a jihar ta Difa ke kallon sauye da aka samu ta fannin cin yarjejeniyar zaman lafiya Alhaji Adamu Bagale wani mai sharhi ne kan lamuran yau da kullun a jihar Difa ya yi karin bayani a hirar da ne da shi ta watalhu tabbas shekarun baya mun sha wahala a ce yau mutane an kore su da gari sun tashi sun wafe. wani bai san inda zai kwanta bai san da matar shi take ko ɗan shi ko uwa ba ta san inda ɗan ta yake ko ba bai san inda uwar shi da uban shi suke ba a nan jihar kifa wannan rigingimu ya rikita mu sosai kuma gashin zamani ne na siyasa amma kuma abun ya zama mana wani kalubale mu ba mu yi noma ba mu ba mu yi kiwo ba mu ba mu kwanta gidajen mu lafiya ba mu mu yi ma'amala tare da yan uwanmu da abokan arzikin mu lafiya ba kai kana tsoron dan wanka dan wanka yana tsoron ka to alhamdulillah shugaban kasa abdulrahman tani a zuwan shi mun ga canji matuƙa saboda mun gani ana cewa soji su ne suke taya su yaki da boko haram to yau soji su ne suke maido kwanciyar hankali tsakanin su da boko haram ke kuma wato su ma sun gane yan boko haram ke sun zo suna neka wuya da sojoji don saboda a kawo kwanciyar hankali da zaman lafiya. to sai da nasu bangare mahukuntan jihar ta difa na faɗi ka tashin ganin zaman lafiya ya tabbata a cikin jihar. ko baya ga waɗanda suka mika wuya a shekarun baya a halin yanzu an samu karuwar sabbin tubabu 700 da 'yan kai da suka aji makamansu suka rungumi zaman lafiya a cikin jihar ta difa usul rashidu muryar amurka daga difa a jamhuriyar nijar a gaida sule rashidu da wannan rahoton kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar sadarwa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu ko ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Wallahi tallahi kudin nan da aka ce an ba malamai miliyan goma sha shida wallahi babu su ƙarya ce. kuma muna shaida muku na rantse da Allah mun fi karfin miliyan sha shida dan uban miliyan sha shida nawa ke ko wata kirki za ta saya maka gidan arziki miliyan kirki da za ta shida za ta saya maka yanzu mutuncin mu bai wuce miliyan sha shida ba kuma idan akwai wani jami'in gwamnati ko minista tun daga shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu da ya san cewa ya kira malaman nan mutum ɗari da wani abu ya kira shi abuja ne don ya ce masa kara ya zanga-zanga ya fito ya karyata ni gobe ko yau jama'a barkan ku da wannan lokaci da sa domo da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya duk wanda zai zagi malami ko ya rubutu saboda ya iya rubutu ko ya turanci saboda ya iya turanci ko ya faɗi duk abin da zai faɗa ya samu malaman addini yana la'anta ana zagi ko ya abin da duk zai yi sani akwai iyayensa arna waɗanda suka gabata ba su yi nasara ba shi ma kuma bai zai nasara ba to wannan murya da kuka ji muryar ɗaya daga cikin sanannun malaman arewacin najeriya ne wato sheikh dr abdullahi usman gadon kaya wanda yake magana a lokacin da yake yin hudu ba a inda kuma yake musanta wasu daga cikin zarge-zargen da ake yi wa wasu malamai a can najeriya din na cewa sun je an gayyato su a fadar shugaban kasa abuja domin tattaunawa da su da kuma neman goyon bayan su domin hana zanga zanga nan da aka yi kwanakin baya ta kwanaki goma a najeriya domin nuna adawa da wasu akidoji na gwamnati da kuma rashin tabukawar gwamnati a wasu fannoni na inganta rayuwar 'yan najeriya din. kafin wannan ta faru akwai mutane da yawa musamman a kafofin eh, watsa labarai na duniyar gizo da suka jima suna zargin musamman malamai na cikin manyan birane da cewa sun fara shishigewa kwarai a jikin 'yan siyasa da masu hannu da shuni a nan najeriya din wannan batu shine ɗaya daga cikin abubuwan da za mu duba a cikin shirin na tsaka mawuya na yau a ci gaba da kawo muku muhawarar da malamai guda biyu wato sheikh muhammad huci shugaban kungiyar fitiyanar islam ta nigeria da kuma shaka abubakar usman mabera shugaban kungiyar izala bangaren jos dukansu na rasan jihar sokoto suka yi wace wakilin na sokoto din muhammad nasir ya ja akalarta to tambayar mu a mu ne ita ce shin ana sayan malamai domin su sayar da akidojin siyasa yanzu a najeriya ne game da abin da ya shahi tambayar da ka yi min yanzu cewa ana ba malamai wani dan abu ko ana musu alkawalla ta hmm. kaga wannan su uzanni ne wanda haka an ka saba wa mutane shi hmm. mummunan zato ya kamata a san malamai na da girman da ba sai a yi musu mummunan zato ba ko da yake su malamai su yi hankuri duk da ta kama haka nan mhm. yanzu da ka gayyato ni akwai sisin kwabo da kabban ni ni shawo mai ni taho da kaina mhm. kuma ban zato a bani wani abu in ni tashi amma yanzu duk bayanan da zan yi sai an ce gwamnati ta sai mallam nan. <laughs> kai baka ban ba ba a baka ka kawo min ba kuma ni ban gamu da wani wanda a jami'i ko guda mhm. wanda ni san yana da alaka da gwamnati ba amma ni abin da na al'umma al'ummata da kasata. yanzu shi dan uwanmu da an haƙo ne ma shago mm. misali mm. da dan uwanmu da an ka hana mata hiya kasuwa misali da dan uwanmu da an ka hana ma zuwa asibiti yana da jinya mm. ko aka hana mai tahiya gona ko wani abu ya cutu ko bai cutu ba ya cutu to abin da duk zai hana ya cutu din nan ka kare shi shine mahi a'ala sannan duk abin da yake faɗi mu ma 'yan Najeriya ne in ta kunu ta lamuna fa in nan ya lamuna gaba ta lamuna wadda kowa ka jin raɗaɗi Najeriya mm. haka mu ma waɗanda ka goyon bayan ka a yi mm. zanga-zanga muke sane da raɗaɗin nan mm. an kama 'yan uwanmu mun taimaka an biya wasu wasu mun yi addu'a Allah ya fitar da su wasu an kashe su wasu suna hannu har yanzu don haka mu ba mu ce gwamnati ba ta da laihi ba amma hanyar da an ka ɗauka don tinkara gwamnati wa talaka yawa bai iya yin maganin wannan abin hmm. in ko yana magani bismillah mu gani ga zanga zangan na a gani yadda za ta maganin <laughs> amma ije ne hmm. na cikin gida da waje wanda kamar yadda ake ma malaman tuhuma hmm. to haka muke jin cewa akwai 'yan ijen wuta waɗanda suke son ƙasar ta hargitse duk yadda muke yanzu duk yadda muke cikin musiba da bala'in tashin hankali da raɗaɗin tsada da tashin hauhawar farashin kaya mu zauna haka ya yi muna mu koma 'yan gudun hijira 'yan sai an taimaka mana da abinci daga wata ƙasa da wani wuri kamar yadda yake faruwa a sudan da libya da ƙasashen larabawa da dukkanin inda an ka sa su sun kai irin wannan fitinar fama ra'in kaman sami'a abin da ya sa malamai ke shiga cikin irin wannan saboda malamai su ne mafita ga al'umma kuma duk matsalar da ta zo in ba a tunkare su ba in ba su shiga ciki ba to ta gama lalacewa don haka gaskiya malaman da suke cewa ka a yi zanga-zanga hmm. to ni ina ganin sun yi kowa nasiha ga ƙasa da nema alheri don haka muka ganin hanyar zanga-zanga ba ita ba ce hanyar da za ta bullewa hanya ce mai ainihin murutsu da matsewa ba ta hidda mutane hmm. na'am a akwai matsalolin da suka da baibaice najeriya tun ka haɗa magana zanga-zanga danga to me yasa ba a gama lamai sun fito suna magana misali mu ɗauki rashin tsaro nan sakkwato kutuma rashin tsaro ya dame mu mu tabbatun arewacin ma najeriya nan sakkwato kutuma muna da wannan matsala amma baka gama lamai suna fitowa suna bayanin waɗanga matsalolin ba da kira kila yadda ya kamata bisa ga yadda suka magana kan wanga zanga-zanga da an kasha ta za a yi. a baka dai ji ba ne kawai kai saboda kila irin wannan fitinar ba ta sa amma duk wallahi malamin da ka sani Najeriya mai wa'azi mai karantarwa mai tafsir babu wanda bai magana a cikin mimbarinsa bisa mimbari da sauran wuraren da ya kamata amma wannan matsala fitinarta da musibarta ta yi gamewa bisa ga waccan da ake waccan ɗaiku ne bisa hanya da sauran abubuwa na miyagun ƙaddarori wanda suka cika da wani amma wannan musibar wata ta zama ta ummu bihil balwani gaba ɗaya sai ta shahi kowa don haka cewa malamai ba su magana a kan tsaro a'a wata dai fahimta ce kawai ko kuma rashin ji ne amma malamai wala suna faɗi to kai malam mahmudu na'am ka yadda da wannan magana malamai suna magana kan matsalolin Najeriya fiye da yadda aka yi ta zanga zanga karamar kallahu malamai inda sun kai da gwalagwalan su yanzu in za su iya dawo su dawo da darajar su mm-hmm. su yi kokari su dawo mm-hmm. amma junansu wa junansu sun ka halaka kansu wallahi talakawa ma mun yi ganin girman malamai bisa ga ganin girman su wa junansu yanzu ka ɗauki tawaga da ta yi tafiya a karmakallahu duk tawagan nan da ka gani nan wurin nan kujera ta ɗaya wanga ta biyu wanga ta uku mi sunan wannan ya kaskasta wannan ga magoya baya ne ga magoya bayan wancan wancan sunan wancan ga wancan da suna wa ƙasa ga adalci da malamai sun fara koya ma ɗaliban su ladabi da maganganu da wasu abubuwa ba a ce in baka gamsu da aƙidan mutum ka ɗauke ta abu amma a koya ma mutane ɗalibai ladabin su bar magana su bar ma mallamai su magana wurin da ya kamata su yi ayyuban da sun ka kaɗa mu yanzu yaro ka taho tahowa almajiri shekawa kyamara ya shiga cikin ɗaki yawa mallami ta tasu don da ba mallami ne yana ba ina ya samu to me aka samu irin waɗannan bambanci tsakanin malamai su malaman su sun ka. kwabce karanta su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun ka koma hubbun riyasati da sun shugabanci da sun dune waɗanda su sun ka ɗauka ƴan uwa uwayenmu malamai na yanzu mafi yau amma wallahi akwai bayan Allah suna nan su tausun adana mutuncin su kuma su malaman suna da wurin da za su gyara har yanzu in suka dawo suka rungumi makaranta sun ka rungumi addini daidai da shi Allah ya aiko ba tare da tallar siyasa ba cewa ga masallaci na na ku yi wani ka ku yi wani ga masallaci na ku yi wani kakku ne su tsaya tsakanin su da Allah su rungumi kowa su zan uwayen kowa wallahi yau in suka ce mutane ga alƙibla kowa na runguma amma yanzu a haka da ake ciki malami ban san wanda malami zai taso wa ce ma mutane ga kaza ba mutane su bashi fahimta saboda dan uwa dai mallami ya riga ya nakasa shi ga idon mutane shi ma ya nakasa wancan malami ta bangaren nan sannan akan maka Allah bari mu koma ina da abin ganda malam ya kasan yayi magana akai wanda ka fara min tambaya cewa magana ba da kuɗi malaman da kansu su suna fitowa wurin jidalin rabo ni da kaina na ji wani mallami yana cewa ina makka an ka kawo min rago ɗari wallahi yanzu haka in ni koma cimma wannan ina iya dawo maka da shi mm. an ka amma tsakanin ku da Allah da wani da wani nace a tura ma rago kaza a tura ma nawa kun ka gana bari gidana to amma wannan abun don yayi magana kan wanga zanga zanga ba shi duk sadda gwamnati ta ce bari ta ware wani abu ta ba waɗancan ko don Allah tabba mutane mutane wasu na cikin zahinta mm. ta yi musu zahi mm-hmm. ka ce wanga shi don shi na mallami kai mishi kaza mm-hmm. ga hili a hakan ga to ban ga wanda kaka son na magoya bayan wannan su yi magoya baya na kasa su ga girman wancan ba alhali ba a ga mallamin ga ya taso yana tunkarar ka akan cewa ba wani haƙƙi ne ba mm. wallahi da malaman nan za su yi mana adalci mu ji suna faɗa yawan gana su da suka ihun ka ai zanga-zanga da mun ji su suna ihun gwamnati ta kula da haƙƙin da an ka cire subsidy su yi tsaye su yadda ba a matsayin su na malamai yadda sun ka ta Nijar mu ga sun te sun tunkari shugaban kasa bu su yadda da aika za bu su yadda wallahi da ban san akwai wani talaka da kajin bai da uwaye masu mai faɗa ba dan da dukkan mu nan malanta ta haihe mu malamai uwaye mu ne ga sunan amma matsalar mu guda sadda ana cikin radadin azaba babu mallamin da kaji yayi da oga sai dai ka ka kaji shi Nijar can kaji ji shi can can kaji ji shi can sannan karshe eh an tashi zuwa hajji ka ji a a ya tashi ya amma maganar talaka hiji ana shigan mai faɗa wallahi shi ababu to shi yasa nan na uwayena nika kiran uwayena malamai so dawo su gyara girman su da Allah ya fifita su akan al'umma akan makallahu a can baya inda aka hito ba ɗabi'anci ganin malamai sun kusanci 'yan siyasa ko gwamnati ba amma yanzu wannan al'amarin ya saba bisa ga da an ka da shi Adalla to a gaishe ku to shin malamai sun fara janye jikinsu daga abin da aka san su da shine na koyarwa da horantarwa da yin wa'azi da kuma dora mutane kan salatin kima yanzu sun tashi sun koma gindin 'yan siyasa da masu kuɗi ne kuma shin mutane sun fara juya malamai baya a yanzu saboda canjin da su malaman suka yi ne wannan suna cikin abubuwan da za mu duba in allah ya kai mu rana wa yau yanzu muna son mu yi godiya ga su bakin namu sheikh mahmud muhammad huci da Sheikh Abubakar Usman Mabera da kuma shi wakilin namu Muhammad Nasir. A madadin su duka ne ne Ali Mustapha Sakwata a Washington. Ku huta lafiya. da haka ne muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma a takaice. Yayin da aka buɗe babban taron jam'iyyar Democrats a birnin Chicago na jihar Illinois, masu zanga-zanga sun yi dafifi a harabar inda ake babban taron a rana na farko suna masu cewa suna da ƙudurin bayyana rashin goyon bayansu kan yakin gaza da sauran batutuwa. to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma can da hantsi za ku ji maimakin wannan shiri yanzu a madadin aisha ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da ni baba yakub makeri da na shirya na gabatar da kuma bada umarni nake sallama da ku a huta lafiya wassalam.